tsoro soja in gaya ma gaskiya eh. kaga ƙasar nan tamu da muke ciki eh. ba mu fa da wata kasa wadda ta fita Najeriya ba eh in dai muna so mu ci gaba eh. to wallahi mu dawo mu rinƙa wa junan mu kyakkyawan zato kaga sagin shugabanni da muke wallahi ba zai kai mu ga komai ba sai ga halaka in ka tsine wa mutum fa tsinuwa fa idan ta tafi kamar dan aike ne in ta je ta dawo kwana take kwana take haka in ka kyautata zato ga dan uwanka in ya tafi wannan alherin gurinsa in yayi kwana kai ma zai same ka wallahi sa kake burge ni dauda saboda da muka taso ba kare na sana'a karama da babba kawai kai rufin asirin Allah kake nema nawa nawa mangwaro mangwaro uku hamsin a ban hamsin a'a <laughs> haba ai ba mutunci wai a ga mutum a maka da kare kamar ke in zo in siyan miki da abu ai ba zai yiwu ba aikin fi karfin A dauda. Eh? Wannan ta naira hamsin ai kamata ya kamanta dai ta ɗauko jaka. Don ya mata da riƙe hannu. ‘Yan mata da Allah in ba ki damu ba za mu yi magana kina ganin ba komai? Eh ba matsala amma ya ba muri. Soja eh? da Allah ka ba mu guri ɗau uku ka je. <laughs> Ɗauki uku? Eh ɗau uku. Uku ba ka ce? Eh ɗau uku. ne kuma eh, albarkacin ka za ka dangare ka sharuwan eh, eh, ka sharuwan kasko zan neme ka ka je dan Allah ba na son zance in ka cika zance kamar kanari sai ka ce dan takarar da ya haɗi haba dan mata an ba ki damu ba ki dan zauna mu nemi magana a zaune ko nan ma ya yi nan ma yayi hmm. ni ma yayi min wallahi yayi min <laughs> amma ba irin nan bace ke ko ebin ni ce sosai to da Allah in ba ki samu damuwa ba gashi na riga na kasa kayana ko in kin dawo zaki zo sai mu tattauna mu yi magana akwai kuɗi a hannuna kuma ko me kike so zan miki kin ji to irin wannan kyan ido an Allah na tuba ga ki jirarriya eh <laughs> a'a to shikenan ba eh, damu eh, kika kika ce eh ba damu zaki zo din don Allah ki kare min wannan abin da kika yi da ita kwaya ɗaya don Allah na rakiyar wata <laughs> bamfai kullum mace ɗaya ina zaune da mace ɗaya yake ce abin nan sharfa wato umar na'am abin da nake so da kai ina so ka kira mahmud ka gaya mu gaskiyar lamari a kan soyayyarsu da wannan hanyar faida yau ka ganta a can gobe ka ganta a can jibi ka ganta da wancan kuma lallai a kan soyayyarsu cewa yake sai ya aure ta akwai matsala ne tabbas matsala ma ba 'yan kaɗan ba domin kai kake tare da shi kuma kai kake da haƙƙin da za ka kira shi ka gaya ma gaskiya ban san da ita ba gaskiya lallai ya kamata ku yi bincike don binciken shine zai nuna muku gaskiyar lamarin abin da yake faruwa shikenan ba matsala zan je na yi bincike in gani amma dai ni dai in dai game da soyayya su ne da ita gaskiya ni ban san wata matsala ba amma dai tun da ka gaya min kuma ni mutumina ne abokina ne kuma in na gaya masa zai ji in na yi bincike na ga akwai damuwa a ciki zan gaya masa gaskiya amma ni dai yanzu ban san da ita ba gaskiya to lallai ku yi bincike sosai sosai la ilaha illallah bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar ne mun ga ta kanmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una me ya faru Allah ka raba mu da mugun ji mugun gani shi yasa kullum nake ta addu'a Allah ka raba mu da mugun ji mugun gani gobara gobara shi yasa kullum ake addu'a Allah ka raba mu da mugun ji mugun gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'una me yake faruwa gobara gidan garbati gobara eh mana inna lillahi wa inna ilaihi ke kin ga yadda wuta take ci bal bal bal bal bal bal wallahi sai kin tausaya musu gobaran nan da nake gaya miki jirajirai biyu da aka haifa yan biyu duk sun kone yaro dan yaye ya sale tinkiya ta kone da ƙyar suka fito an kira kwana-kwana ma su babu barin gaya miki ba mu ga ta zama ba daga gidan nake saboda haka abin da nake so da ke ki maza maza ki ɗauko mayafin ki tafi kafar ki kafar su ki je ki shiga ki je ki musu jaje kawa mai gida ai ko baka nan zan je na duba su balantana kuma kana nan a gari wannan abin ya faru haƙin makotaka ko ba mu san shi ba mai mutum jaje ai al muslimu akul muslimu musulmi dan uwan musulmi ne mana ki je ki ɗauko ki ki zo ki tafi maza ki je ki ce ni na turo ki ki zo ki musu jaje ki tsaya fa na gaya miki kar ki tsaya nuku nuku kuma ki tsaya a yi komai da ke tunda ni ba zai yiwu in shiga ɗakin mata garin bincike bincike ba in je in binciko wani abun irin naku a ji kunya ki tsaya kar ki dawo yanzu rayuwa sai da fako in ba haka ne ba ai sai a rena mun hankali ha kullum da an yi magana kin hana ni ne aure kuma ga sanan sai wucewa suke yan saffan nan raina yana biya ni ma hukaci ne ɗakin maras da shi rayuwa sai da fako in dai za ki tafiya to ita tafiyar kafin ka tafi kai kake da ita idan kuma ka tafi ita kake da kai wallau gobe wallau jibi yanzu dai ba gashi mun tafi za mu tafi ba to sai yadda ta kasance fatan mu dai Allah ya sa mu sauka lafiya Allah uwar gida salamu alaikum amma alaikum salam ina wunin ku lafiya kana alhamdulillah rika yi ashe haka abu ya faru me kuma ya faru gobara na ji an ce kun yi subhanallah wa iyazu billahi wani dan nasir na ne ki duniya ne ya ce miki gobara muka yi wani dan hawa ne ya ce miki gobara muka yi wani wanda baya san al'umma su zauna lafiya ga miki cewa gobara muka yi Ni kuma garbatin aka ce miki mun yi gobara? Kai garbatin fa yanzu aka ce duk abin da nake in bari lalle lalle in zo in muku jaje. Shine kaga na fito fa abu jaja. Dan Allah mero mu ba ma irin wannan wasan na haɗe-bibanci da ke dan wannan haɗe-bibanci ne kiran bala'i ne ko ba haka ba uwar gida yanzu din Allah wa ya gaya miki mijina ne ya faɗa min yace in yi maza maza in bar abin da nake in zo in muku jaje to ina jin wani garbatin ke magana ba ni bane ina jin garbati mai tanki ne <laughs> garbati mai tanki ne sai ni yanzu na tuna kina jin garbati mai tanki ne inna lillahi garbati mai tanki ne na tuna garbati mai tanki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ba mu bane mu kin ganmu nan ma tafiya za mu yi au tafiya ma za ku ai kin ganmu nan daga nan sai da ka dalle <laughs> sai da ka dalle za mu je zan je in ga sarki sarki na ne baba mai daki na za ka kara can gaba ne eh, Allah ba da ladan zabinci mun eh, gode tafiya za mu mun gode wai ina ga miki sai mun yi sauki tafiya nan mu mun yi wai haka ma za mu yi da ku tafiya za ku yi ku banni shine zai an gazo ni maka tsoron tsoro da kai shahisa zai saka maka tsoron tsoro da kai tunaninsa dole ne ko za ka ji tsoro da kai da shi in ka kai a yi tsoron tsoro ka irin ku ba su da yawa a duniya kan a samu mace irin ki mai zati akan jima komai ya ji masha Allah <laughs> ni fara yi miki kai eh kai sai dai dan baki kawai da kika gana yi ai da daddare aka yi shi yasa eh garfai da to abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki nan kuma kamar gidanku kike kin ji tsoron tsoro kwantar da hankalinki ne miki tanadi na musamman eh. Allah ko kuwa to shi ya kamata in ga abin da aka tanadar min eh. da kai shayi sa zai saka maka tsoron tsoro da kai tina ne sa dole ne adama da kai da shi in ka kai ai tsoro ka harba a harbo ai yi tsoron tsoro hmm. baby na <laughs> Allah ya sakin iya soyayya duk mutumin da ya same ki a ba ai ya gama kin ga wannan ayabar da kike ganin ta tafiyayya ce daga ogomasha ta zo Allah sai da eh ce da aka biya yan karota sannan aka biya yan sanda aka biya sojoji aka biya yan hizba aka biya yan kato da gora sannan ta shigo <laughs> sai kana da hanya zaka ce ka ce dai saboda ni ka to nawaye haba wannan ma wani abu ne ai so mun taba ma Kai ne a gidan Ni kaɗai ne ran Daga ni sai awakai. Kamata ta in fara ba ki kici ko? Eh? Irin yadda muke gani a India. A bayar a bayaki, a bayani a bayaki. kin san abin da duk da take ga an samu matsala ga rabi yi biyu kama abin da za mu gara ko <laughs> dan gyara muke ne saboda rayuwa Rubaida. Na'am. Ke ce kuwa? Ha? Ko idan ka yana zagi ne? A'a. Ni ce mana. gani ne kin canza mu ni ce da a cikin so ne lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah dan annar burbai da ke haƙuri wallahi na hakura na haƙura dama ban na yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan su haulaka yalhaquna suhura wa hamal li rabbika an takuna ila bakan min yawma maudika rahikan masarura wannan su haulaka yalhaquna suhura wa hamal li rabbika an takuna wayyo Allah wayyo wajo Allah da salamu alaikum lafiya je mai gida a'a mai gida fito na dawo a'a ka buɗe, ka bude inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har yanzu biki tafi ba wayo wayo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ki tafi dan Allah ka da tsoron tsoron saka maka tsoron tsoro lillahi wa inna ilaihi raji'una na shige su ni dan su barin shugaban ɗaki. Tina nisa dole ne ko za ka ji tsoro, da kai da shi in ka kai a yi tsoron tsoro. Ka harba a harba. Da kuma da bana nan kayan daɗi aka yi ta ci a gida kenan. To. Barin shigan ban ɗaki in fito in ya so ni ma na zo na ci. Subhanallahi wal